aka kakka ɗauka in ana magana duniya magana addini ake yi in ana magana duniya sunnoni ne allah ya shimfiɗa shi yasa sai kai mamaki ka je wasu ƙasashe ba sa sallah amma kuma ga tsaro ba sa sallah ga tattalin arziki ba sa sallah ba a ɗauke musu wuta ba sa sallah ba suna bacci a kan hanya ga ce oh to wai me faru ne mu muna sallah kuma muke mun ƙi mu bi ka'idar da allah ya shimfiɗa ne ta samun wannan abin su kuma sun bi duk da ba sa sallah Allah baya maka rowa dan baka sallah wannan tsakaninka da shi ne sai ka je lahira idan na ka auta amma duniya in ka bi ka'idar samun ta sai ya baka wanda ya tashi ya kwazo ya yi himma ya dage ya je ya noma ya dage ya noma ya dage ya noma sai ka Allah ya sa abin arziki ga ya samu kuɗi wani manomi yake gaya mu yace wallahi malam da na je kasashen duniya na ga irin yadda harkar noma ta bunƙasa na rantse maka da girman allah abin da ake samu a cikin noma in an yi shi ya fi abin da ake samu a cikin mai ice kuma kasashen nan guda takwas masu arziki wallahi malam ba da mai suka dogara ba masana'antu ne da noma da kiwo ice malam abin da muke da shi arzikin da muke da shi a ƙasanmu malam ice wallahi malam da an tsaya an bi ka'ida. wallahi da sai dai mu dinga fitawa ba dai mu shigo ba kuma yace ba mu da bukatar cin bashin kowa sai dai mu ba bashi duk lalacin mu ne ja mana ka tafi kilomita hamsin ɗari uku kana tafiya a cikin gona gabar da yamma sai sabara ce take fitowa ba wanda ya duka ya nome da kayi mu'amala da mutum sai ya cuce ka yanzu har an wayi gari mafi yawa da wuya ka ga sharika ta neman kuɗi wanda sharika a musulunci guda biyar ce amma yanzu da wuya ka ga mutum biyu sun haɗa kuɗi suna kasuwanci an wanye lafiya sai ɗaya cuci ɗaya ko ɗaya je wa ɗaya asiri ya mutu don ya haɗe kuɗin ya zama nasa gaba ɗaya ko ya masa wani gadar zare ya faɗi don a haɗe masa gaba ɗaya ko gida kasa a jikin katangar mutum sai bala Allah ya ka kare ya haɗe da nasa har ma gama filan jira yake ka faɗi ya ƙara tsawon nasa gidan to wannan wani irin abu ne kuma haka za a ci gaba ina hassada ina keta ina mugunta ina sharri ina tsafi mutum dan uwansa yana ciniki ya je ya sa an yanke kan kada an yanke kan kada an sa wasu rubutu da wasu layu da allurai guda ɗari a ciki ya zo ya ɗora ma dan uwansa a kan rumfarsa saboda ya daina zuwa kasuwa da an ce masa ga hanyar kasuwa sai ya koma gida da ya taho sai ya koma gida gaba ɗaya kasuwancin ya lalace sai da aka zo aka bincika sai aka ga ga kan kada na tsafi a kan rumfarsa an dora shi yasa da yayo hanyar kasuwa tsafin ya kama shi ba zai iya isowa ba kuma musulmi ne dan uwansa ya dora masa wannan kan kada saboda ya daina cin nasara shi ya ci don allah mai wannan a hakan allah zai taimake mu to shine sunnonin allah sunnonin allah kenan kun ga shi tafi ɗinmu wannan girgiza cikin gida ne eh, sunanin lafi halkihi allah ta'ala ya gaya mana cikin alkur'ani aya ta 174 zuwa 137 zuwa 138 allah ta'ala ce kad kholat min qablikum sunanun akwai sunnoni da suka gabace ku fasiru fil ard ku tashi ku zagaya duniya fanzuru ku je ku dudduba kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya ƙarshen masu ƙaryatawa haza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin Allah ya ce wannan bayani ne ga mutane da kuma shirya da wa'azi ga masu tsoron Allah lokacin da annaba alaihi salatu wasalam ya zo ya fara wa'azi sai aka ce duk wanda aka daka kai ya rama in kana sallah wani ya zo kwada maka mari kakka rama in wani ya taka ka kakka rama ku fu aidiyakum wa aqimus sala ku rike hannunku kakku faɗa kakku rama duka ku zauna haka da aka sai mutum ya zo ya samu sahabi yana sallah ta sa sai ya gaji da laushi in ya tashi ya tafi sai sahabi ya ci gaba da sallarsa annabi alaihi salatu wasalam ya zo ya sujjada aka ɗauko mahaifar raƙuma cikin najasa aka zo aka ɗora masa aka jini da ƙazanta na zuba a jikinsa ba sahabin da ya je ture to da an ce kakkarama bilal aka kwantar da shi a ƙasa a kan yashi aka ɗauko dutse aka ɗora masa a ruwan ciki tun yana la ilaha illallah har ta kasa fita saboda yunwa da tsanani ya koma yana ahadun ahad ahadun ɗin ta ƙi fita ya haka da ɗan yatsansa khabbabu bin al-arat karfe ake sa a wuta sai ya jajajir sai a juya bayansa sai a ɗora yana ihu har sai ya huce bayansa kamar kwalta Amma bin yasir da sumayya da yasir aka dinga musu azaba sai da aka kashe ammar aka kashe kai yasir aka kashe sumayya ana musu azaba annabi ya zo ya wuce su ya gansu a rana ana ta dukansu ya ce sabaran ala yasir fa inna mau'idakum aljanna khabbab ya zo ya ce ya rasulallah ya muna ana ta dukan mu ana ce mana azaba sai na ya ce kai hakuri sunnar Allah ake bi ice za a wayi gari za ka ɗauko tafiya tun daga sana'a zuwa hadara mautu baka tsoron kowa sai ko kura ta kai ma akuyan ka hari lafiya za ta samu zaman lafiya zai samu arziki zai samu kwanciyar hankali zai samu amma sai an bi tsarin allah ya hakuri lokacin sai na usman da arziki ya yi arziki kuɗi ya yi kuɗi kuɗi ya yi kuɗi baitulmali ya cika da abinci sai a dinga sanarwa a masallatai ya jama'a wanda bai karbi mansa ba bai karbi kakidansa da man shanu ba bai karbi abincinsa ba don allah je bai tilmali zai lalace ya karba kuwa sai ce wallahi na karba ba wanda zai koma ya karba sau biyu kara makalla yanzu aka yi sanarwa cewa <laughs> ana rabon buhun shinkafa duk wanda ya shigo masallacin nan ya bi ta nan ya karbi buhun uku ya wuce da su gida sai gobe kuma aka ce jama'a iya waɗanda suka zo jiya sun karɓa ba a ba su wata alama ba don allah duk wanda ya san ya karɓa jiya kai ya bi ta nan ya ce a ce a to duk gana karɓa bari mu nan duk sai mu binan tunda mun karɓa allah wani sai ya shiga ta nan ɗin a ce ba kai bane ce allah ba ni bane jiya ni na ma san wani daurawa ya zo ya wa'azi jiya don haka an samu matsala an ce duk wanda bai karba ba don Allah ya zo bai timmani mai zai lalace ya zo ya karbi nasa sai kowa ya ce wallahi na karba ba wanda zai karba so biyu haka sai dina usman arziki malam da kudi sahabbai suka rasa ashe abinda annabi ke gaya musu in sun yi hakuri duniyar ma za ta zo ga duniyar ta zo a rasa yadda za a daita